Hajjaju da afanan kadai suka amsa sallamar tata, banda umu da ke breakfast a tsakani, ko kallon sashen da take ba ta yi ba. Hakan ya sa hannun jin kuka na ƙoƙarin taso mata, amma sai ta danne, duk da kallo ɗaya za ka yi mata, ka hango kwalla kwance a cikin fararen idanuwanta. Ƙarasawa ta yi cikin falon, ta nemi gefe ta rakuɓe ta haɗa kanta da gwiwa. A ce ta taɓa hajjaju da ke faman kai doya da ƙwai cikinta. bakinta cike da doya ta kalli a afanin da alamar tambaya a fuskarta raurau afanin ta yi da ido sannan ta yi mata magana da ido ta nuna mata hanan wadda ta haɗe kai da gwiwa sai da hajjaju ta haɗe doyan bakinta ta kora da ti sannan ta juyo gefen da hanan ta kife kai ke hanan ba za ki karya ba ne ko kin ci abinci a gidan fati matar kabiru ne maman sama girgiza kai hanan ta yi ba tare da ta ɗago kai ba cikin rawar murya ta ce, Na ƙoshi, na ci abinci. Ta goge hawayenta sannan ta ɗago kai idon ta jajur, haiko kamar haɗin baki suka haɗa ido da umma wadda dama a kula take da hanan tun da hanan ɗin tun da suka dawo kotu ta ji abin da ta yi. A fusace ta soma masifa, dama ya za a yi ci abincin tun da kina tunanin kanan ubanki hilal. Hankalinki ga baki ɗaya na wajensa, dubi da yadda kika koma kika rasa nutsuwarki kin koma kamar wata zautacciya ko zarariya to wallahi ko za ki mutu hanan ba za ki koma hannun hilal ba matuƙar ni na haife ki nono na kika sha kika girma sha sha sha wadda bata san ciwon kanta ba Ta shi ki bace min daga gani da sauri hannun ta miƙe fu ta yi hanyar barin falon wajen fita ne suka yi aron gama da sudes wanda yake waya tuntuni yana amsa kol ya shiga hannunsa riƙe da wayansa idon hannun gaba ɗaya ya rufe ta ture sa wayan sa iphone s masu ta faɗi a kan tile. ji ji kake tas ko ta kansa ba ta yi ba ta shige ɗakinta ta rufo ƙofan da ƙarfi hajjaju kaɗa kai kawai take yi ba tare da ta ce komai ba wannan wayar da ta fasa su da shi ya ƙara tunzura umu ta shiga surfar masifa kamar za ta bugi hannun take ji saboda ta kai ci ɗaukan wayan kawai ya yi ya sanya a aljihunsu ya bi bayanta har ƙofar ɗakin ya tura ƙofar amma kash a rufe take ta saki shashsheƙan kukanta kawai yake iya jiyo daga inda yake zuciyarsa na yi masa zafi cikin ƙwarewa da hikima da iya sarrafa magana iri na ƙwararrun mata 'yan bariki waɗanda suka yawo suka san rayuwa kala-kala haka hajiya hajiya sabuwa ta shiga yi wa janan hudu ba kala-kala ita kuwa janan zaune take kamar an dasa ta kamar wata kurma haka take sauraron yadda hajiya sabuwa ke koya mata kissa kala-kala da salo irin na zama da kishiya wanda babu buka babu malam shi kaɗai idan ta yi yadda hajiya sabuwa ta ce tabbas komin taurin kai irin namiji sai ya sauka tabbas wannan lokaci ne da ya dace ta kwaci 'yancinta a wajen mijinta wannan ba kyauta ba ko wani abin duniya ba ne wanda suka saba sadaukarwa da juna ita da hanan Dole ta danne ƙaunar da take yi wa Hanan ita ma ta samu gurbi a zuciyar mijinta kamar yadda Hanan ɗin ta samu tunda ta riga da tayar da makaman yaƙi na ganin ta rasa Ahmad ɗinta. Wannan karin haƙuri za ta yi ta rungumi ƙaddararta na kasantuwar ta matar Hilal. Hilal namiji ne wanda kowace mace za ta so kasancewa da shi ko da ba ta jin sonsa amma zuciyarta ta matuƙar sosuwa da abin da ya yi mata akan Hanan. Babban matsalarta shi ne tana da matuƙar kishi, kuma ta sani hannun ita kanta ba baya ba wajen kishinta, ta san wace ce 'yar uwarta. Zamansu a ƙarƙashin miji ɗaya babban damuwa ne, don ba ta iya kontrol ɗin kanta a kan kishi. Ajiya zuciya ta sauke ta duba Hajiya Sabuwa da Ummi waɗanda idanuwansu ke kanta. A sanye ta ce, Ummi, wallahi ba na jin son ya hilal amma ina jin tausayinsa sannan ina jin zafin abin da yake yi akan hanan wannan shi ne son janan tun da har kike tausayinsa kike jin zafi akan matarsa alamu sun nuna kishinsa kike yi kin hakan ya tabbatar da kina son sa kada kai ta yi cike da takaici wallahi umi ban so hakan ta kasance ba na so a ce na sadaukarwa yar uwa ta fansar abin da ya yi mata dan dan da ni hakan na amince da aurensa in gasa masa aya a hannu har ya gaji ya sake ni to labari ya canza ne tun da hanan ta ji cewa ni ya aura ya sa ta maka su a kotu tun daga lokacin na zaɓi tun da haka ne to zan rungumi mijina kuma shawararku ta yi tasiri matuƙa a zuciyata na gode iyayena kalaman janan ya nuna farko ƙaunar ‘yar uwar tata haranta amma hudu ba ummi da hajiya sabuwa ya canza komai Hakan ya sa suka sauke murmushi a tare suka kalli juna. Gyaran murya hajiya sabuwa ta yi, ai magana kishi nafsi nafsi. Nafsi nafsi babu maganar ‘yar uwa, kowa ta kan sirri ɗiyata, kuma zai rinka zuwa gidanki akai akai ina duba ki kin ji. Murmushi janan ta yi ta sa hannun ta rufe ta rufe fuskanta cike da kunya. Dukansu dariya suka yi mata, ummi kuwa murmushi kawai take yi. A gurguje yau ya kama za a saki Hilal kamar yadda hukuma ta ba da umarnin daga kotu cewar idan ya yi wata ɗaya a sake sa. Murna wajen iyalan Alhaji Abba ba a magana, shirye-shirye kowa yake yi na zuwa ɗauko Hilal gidan Firizo da ke Independence Way ta bayan Air Center Kaduna. Motoci suka yi kwamba wajen zuwa ɗauko Hilal, motoci wajen biyar ciki ko har da wadda aka tanada don Hilal, wadda ita ce janan take ciki. Ta sha kwalliya da jan leshinta ya yi matuƙar ƙarfar fatar jikinta, sai wani ƙamshi na musamman yake fitowa daga jikinta. Cikin turarukan da Hajiya Sabuwa ta kawo mata ta ce ta shafa, matuƙar mijinta zai dawo. Hilal ya yi matuƙar rama ya yi baƙin ƙirin da shi, ba ka ganin komai sai hanci a fuskarsa, wanda shi ne kawai ta kawo da fuskarsa. Ga su makansa ta yi matuƙar datti, don zaman da ya yi na sati hudu duk da inda yake zaunan ba waje ba ne mara tsafta amma dai akwai ƙura sosai kasa daurewa hajiya aisha ta yi ta rungumi hilal tana shafa bayansa wani hawayen farin ciki ya shiga zubowa daga idanuwanta mina da ke gefe da abba tare suka zo suka rungume sa suna murnar ganin ɗan nasu ta jikin gilas janan ke hangen hilal duk da daudar da ya yi amma ya yi mata kyau sosai hakan yasa ta kasa kau da idanuwanta a kansa tana karewa fuskarsa kallon da bata taba yi ba a rayuwanta ganin sun nufo motar ya sa ta yi saurin mai da gyalanta kanta ta sun sunkuyar da kanta ƙasa tana wasa da agogon zinare da ke manna a hannunta sai Sheƙi yake yi har ga Allah bai lura da mutum ba shigewa baya kawai ya yi escort ya rufe ƙofar Jingina ta yi da cikin kujera ya lumshe idanunsa yana shakar ƙamshin turaren da bai san daga ina yake fitowa ba. Wani irin kamshi sosai turaren yake da shi, mai ɗaukar hankali. Samun kansa ya yi da jan numfashinsa ya sauke a hankali yana shakar ƙamshin turaren. Ita ko tana nan tana satar kallonsa ta gefen ido. Da ƙyar ta saisaita nutsuwanta ta ɗan yi gyaran murya ƙasan makoshinta cikin zazzaƙan murya ta ce, ina taya ka murnar fitowa daga gidan yari Allah Ubangiji ya kiyaye gaba Allah ya sa iyakar da kenan ɗafi yana sauraron muryanta da ya ji tamkar sarewa a kunnensa ganin ya yi shiru ne ya sa gaban ta tsananin faduwa kunya ce ta lullube ta haka kawai gudun dizgi irin nasa don ita kanta ba ta taɓa tunanin ta iya lankwasa murya irin hakan ba da ƙyar ya tattaro nutsuwanta ya buɗe baki a hankali ya ce na ji na gode na gode miki ya mai da kansa ya kwantar da jikin kujera yana tunani tafiyar awa ɗaya ce ta kawo su 'yan majalisun unguwar dosa inda gidan alhaji abba da ke dankam da jama'a masu tarban zuwan hilal har ta su ummi su surayya da sauran dangi ya kakar sai fara'a take yi bakinta ya ke rufuwa ta rungume hilal tana shafa bayansa afnan ta kalli hanan ta ce An taya ni? kuwa na ji daɗi jiya da muka je siyayyar nan kika ba wa abokin ankul Hilal nan baki. Yaya Muhammad, na san zai je ya ba Hilal nan ba, kuma na san za ku shirya. Murmushi Hanan ta yi ta kwantar da kanta a jikin fulo tana fuskantar wata tana jin wani irin zugi cikin zuciyarta. Tunawa da ta yau Hilal a gida zai kwana tare da Janan. Duk irin soyayyar da yake yi mata ita zai yi wa Janan kenan. Shi kenan jikinta ya haɗu da na ‘yar uwarta sun zama abu ɗaya idanuwanta suka kawo ruwa a fanan ta hannuwa nan kamar za ta yi kuka ta ce an tani karki kuka na san ba kya son ya hilal ko dan na ce za ku shirya ya sa kike son ki kuka idanunta suka yi raurau matsayi hannunta hanan ta yi yawaye suka zubo mata a fanan shekara ki goma sha bakwai yanzu na san kina da wayo yau sosai wannan hawayen da kika ga ina yi ba ina yi ba ne don kin ce in shirya da Hilal, saboda ba na son sa. Ta girgiza kai, sababbin hawaye yana gudu a fuskarta, sannan ta ci gaba da magana. Ina son mijina, ina tsananin tausayinsa a funan. sai dai zuciyata ba ta da natsuwa ko kaɗan a halin yanzu, don na san babu yadda za a yi in mallaki mijina in gansa ya gani ganni a fina kin san fa ta sa doka ta ce ta ce babu ni babu hilal to kin gani dole in yi kuka yana can tare da 'yar uwata ta kwace min shi tausayin hanan ya lullube fanan ta waiga kamar mai neman wani abu sannan ta juyo ta ƙara matsowa dab da hanan murya ƙasa ƙasa ta ce an ta hani kin san gobe zan zan so registration a kaduna state university ko kayan tafiya ta ma ai muka siyo jiya asad shine muka ga Ya Muhammad, to ni dai ina da shawara. Kallon ta hannun ta yi ba ta daina zubar hawayen ba. Zan roƙi umma kawai, ki raka ni registration ɗin Kaduna. Na tabbata insha Allah za mu ga yahila tunda an ce yau aka fuddusa kuma ya Muhammad zai zai sanar masa da ya gan mu kuma zai neme ki. Afinan ke yarinya ce karama. Ba zan taɓa kai kaina wajen Hilal ba sai dai in shi ya kawo kansa gare ni. Zan rungumi mijina ko da ba zai mai da gabansa ba, tunda su umma ba za su bari ba. Fata na dai ki rike min amana. Ki kwantar da hankalinki an ta hani. Zan roƙi ummi yau akan zan roƙi ummi yau akan ta bar in je da ki. Kin ga ni ban san ya abin yake ba, kawai sai mu je tare, ko ba haka ba? Kin ga za ki ga gari, za kuma ki rage takaici. Ba na so in baki ke kaɗai cikin damuwa. Ta yi magana cike da tausayin 'yar uwar tata. Rungume ta hannun ta yi tana kuka tana shafa bayan Afnan cike da ƙaunarta, ta ɗago kanta ta yi mata kis a goshi, ita ma ta yi mata a kumatu. Sai suka sa dariya. Sai bayan Isha'i, Hilal da Janan suka baro gidan Alhaji Abba, suka nufo gida a gajiye, suna tafe Janan na ɗan Janan tana ɗan jansa da magana kaɗan-kaɗan. wayarta ta ta ciro ciki jika ta canza fuska kamar za ta yi kuka ya yi hilal ban san kan wannan wayar ba ka koya min cikin shagwaba ta yi maganar tana kallonsa lumshe ido ya yi ya buɗe su a kanta bara in huta kin ji zan koya miki kafin mu kwanta kin ga ni kin tuna min da wayata ko tun da aka bani na kunna ban waiwaye ta ba ƙila ma ina da biskol ya sa hannu cikin aljihun jallabiyar da ke jikinsa ya ciro wayan ya shiga ki ya cire miss call shida ya gani da sauri ya duba muhammad shi ne ya gani da miss call uku sauran kuma abokan nan aikinsa ne da sauri ya shiga daddan na wayar ya yi dahalin wayan muhammad ringin ɗaya ta yi kamar yana jira ya ɗauka haɗe da sallama barka da fitowa mutumina shi ne abin da muhammad ya ce cike da zumuɗi barka dai muhammad ka kira ni wayan na aljihu aljihuna ban ji ringin ba da yake ina gidan hajiya tun da na dawo sai yanzu muka dawo gida shine na duba na ga ka kira ni ashe to ya zainab ya tambaye sa ita ko janan tana nan tana shagala wajen kallon yadda yake magana yana motsa bakinsa cike da jan aji tamkar wace mace yadda yake sarrafa fiflips ɗinsa kowace macen sai albarka ba ta san me ake faɗa masa ba ya sa shi miƙewa zumbur tsaye eh, kamar wanda aka tsikara yana ci gaba da sauran sauraron abin da Muhammad ke faɗa masa. Cike da ƙosa Hilal ya ce, Muhammad, ka tabbatar da abin da ka faɗa min kuwa? Ta can ɓangaren Muhammad ya ce, Sosai mutumina. Ka sa haƙuri Hilal ya yi ganin zuwa, ganinan zuwa, ɗabi ya katse waya ya jefa ta a aljihun jikinsa, sai kirme yake yi. Ganin zai fita ya manta da ita, ya sa ta yi sauro gefen rigansa. da ƙyar ta haɗiye miyau ta ce ina za ka je zan je wajen muhammad ne yanzu zan dawo ka bari in haɗa maka ruwan wanka sai ka yi wanka sannan ka fita kaji ka gaba ka yi wanka ba tun da ka dawo talan gabar da kai tana kallon sa. oke ya ce ya yi hanyar sashensa ta bi bayansa zuciyarta na yi mata saƙe-saƙen abin da zai je yi gidan muhammad da daddaren nan har yana tambayarsa ya tabbatar da abin da ya faɗa ko menene oho amma hankalinta da zuciyarta sun kasa nutsuwa da haka to ba cakwakiya masu sauraro ku biyo mu domin jin yadda cakwakiyar nan za ta kaya na gode sosai kada ku manta ku dinna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shi da mu haɗa da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode